muna yin mun ɗauko wata ruwaya ne wadda ta fito daga bakin imam ala alaihi salam mun yi bayanin ta to muna cikin bayanin shi aboki na uku sai lokaci ya halin nasa idan masu kallo ba su manta ba su wa'innan abokai mun kawo su ne akwai aboki na ɗaya wanda muka ce shi wannan aboki ɗan shi ne aiki aboki na biyu kuma muka ce shi ne ɗanɗa aboki na uku shine muka ce dukiya wadda ita wannan dukiya daga lokacin da aka zara ran mutum to wannan dukiya din ta rabu da mutum kenan wannan dukiya ta riga ta zama ta magada to za mu ci gaba akan inda muka tsaya insha Allah kamar yadda muka bayani akan aboki na uku din shi imam ali inda yake cewa shi wannan aboki na uku din zai ce ana ma'aka ila an ta muta ni ina tare da kai har lokacin da za ka mutu wa huwa maluhu to wannan abokin wanda yake tare da mutum har lokacin da mutum zai mutu yani ma'ana lokacin da za a anshiran mutum to wannan abokin shi ne dukiya da zarar an anshi wannan ran mutum din ya fita daga jikin shi to shi kenan wannan dukiya ta riga ta zama ba ta mutum ba ta zama ta magada inda imam ala alaihi salam yake cewa wa huwa ta mata sara domin ita wannan dukiya din to ta kasance ta magada kamar yadda muka yi bayani kenan cewa ita wannan dukiya din ta mutum ce to amma daga zaran da an cire ran mutum to wannan dukiya din ta zama ta magadan shi to kun gani to a nan guraren ya kamata a ce mai bayani akan cewa to ita wannan dukiya din ta yaya za a yi mutum ya amfani da ita wanda mutum zai yi amfani da ita a nan sannan kuma lokacin da ya je ranar gobe kiyama mutum zai ga abin da ya aikata da ita to ita wannan dukiya ɗin kamar yadda wannan yake magana akan cewa lokacin da mutum ya samu kuɗi kana da dukiya to wannan dukiya ɗin ka yi amfani da ita ta hanyar alkhairi saboda mu yanzu ma ba mu magana akan wai dukiya wai wadda mutum ya samu dukiya wadda dukiya haram a'a muna magana ne akan dukiya ta halal dukiyar da muka muke magana da ita kanta shine dukiya halal ita wannan dukiya din idan mutum ya same ta to mutum ya amfani ya kokari ya yi amfani da ita ta gurin aikata ayyukan alkhairi ka rika kyauta kai ne ka rika ba da zakka ka rika ba mutane to akan wannan abun akwai kamar wata ruwaya ita ma wadda ta yi daidai da wannan ruwaya wadda imam ala alaihi salam ya kawo to ita ma ruwaya za mu magana akan ta saboda ta yi daidai da wannan wannan wannan hadisi wannan ruwaya da imam ala alaihi salam ya kawo to ruwayan nan da za mu kawo ita ma ta yi daidai da wannan ruwaya din a inda annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a tannabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rajulun wani mutum ya zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wasallam yake ce mashi to wannan mutumin menene yake ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ƙala lahu sai wannan mutumin yake ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mali la uhibbul mauta menene yasa nike jin tsoron mutuwa me yasa nake jin tsoron mutuwa shi mutumin ya kasance yana jin tsoron mutuwa kwata-kwata baya son ya mutu ya fi son kawai dai ya dawwama a inda yake ya dawwama a nan cikin gidan duniya to shine yake tambayi wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa menene yasa nake tsoron mutuwa faqala lahu sai shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yake ce mashi alaka malum shin kana da dukiya ko kuma kana da kuɗi annabi muhammad kenan yake tambaye shi wannan mutumin mutumin da ya ce yana me yasa yake jin tsoron mutuwa to sai mutumin ya ci gaba da cewa ya ce ƙala sai shi mutumin sai cewa ya sai mutumin sai ya ce na'a sai cewa ya yi ƙala sai shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ce mashi faƙaddamtahu sai ce to kana ba da dukiya ɗin to a nan waje wani irin badawa ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake magana a kan shi to abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake magana a kan shi shine shin wannan dukiya ɗin da mutum da shi wannan mutumin yake da ita shin yana yin guziri da ita ne ko ko yana yin guziri ne da ita zuwa ranar gobe kiyama to shine abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake tambaya wannan mutune da shin ya yi guzuri da ita zuwa ranar gobe kiyama to wannan wani irin guzuri ne shi wannan guzuri da nan guraren annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake magana a kai shine mutunan da yake da dukiya idan mutum ya samu kuɗi kana da dukiya to ta yaya mutum zai yi amfani da ita wanda har mutum wannan dukiya din za ta kai mashi har zuwa ranar gobe kiyama zai yi guziri da ita to abin da ake nufi a nan guraren shine misali a ce mutum yana da kuɗi wannan kuɗin da mutum yake da shi to sai ya yi tunanin to yanzu tun da yana da wannan dukiya din to yaya zai yi da ita ma'ana ya zai yi amfani da ita har wannan dukiyar ta isan mashi zuwa ranar gobe kiyama to abin da mutum zai yi shine akwai ba da zakka akwai infaki mutum ya ce ya tara wannan dukiya din ya kasance wannan dukiyar mutum ya rike ta bai yi amfani da ita ba a'a mutum ya rika ba da infaki kana da kana da ga yanan cikin yanzu in maka duba maka ga al'ummar musulmi yanzu yanayin yadda duniya take ciki al'umma suna cikin talauci suna cikin yanayin hali na kunci za mu iya lura mu gani akwai wani gida ma da za mu gani cewa shi wannan gida din? ƙila zai iya kasancewa mu ne amma baya da abin da zai ciyar da iyalin shi gashi ya tara iyali gashi baya da ko sisi ko kwandala baya da shi kai kuma kana da kuɗin nan kana da su ka tara su to me ya kamata yi mutum ya yi sai ya ɗauki nan wannan kuɗi ɗin sai ya ɗauka sai ya ba wannan bawan Allah da ya je ya hidimar iyalin shi saboda za mu gani yanzu yanayin yadda halin nan yake ciki wani haka zai kwanta bai ci abinci ba ko kuma zai sai abinci ɗin ya ba iyalin shi amma shi ba zai ci ba sai dai ya yi haƙuri kawai saboda ya tara iyali sai ya yi haƙuri kawai sai ya ba 'ya'yan shi su su ci amma shi sai ya kwanta da yunwa kai kuma kana can gidanka kai ne ilama gidanka akwai ac ne kana kallo kana menene ne kana dai jin daɗin rayuwarka amma kuma ga ɗan uwanka musulmi yana cikin halin yanayi to wannan ya za a yi mutum a ce wai ya zauna wai ya ce wai yana jin daɗi a rayuwar shi har jin daɗi yana akwai wani jin daɗi a wannan wanda ɗan uwanka musulmi yana cikin yanayi kai kuma kana nan kana jin daɗi kai ne sai mota tan miyan mota wasu ma za ka ga su gasa ne ake yi na ga alhaji wane ya sai mota to ni ma bari in saya ai ni ma sai na sai abin da ya hina shi irin wa'annan gasa ne za ga a ga mutane suna yi akan wa'annan abubuwa da to amma me da lokacin da ka ɗauki wannan dukiya ɗin ka ɗauka ka taimaka ma wani to wannan abin da ka ba wannan mutum ɗin to za ka gan shi ranar gobe kiyama ko da a ce ranar da ba wani abu ranar da ba wani abu wanda zai cece ka sai wannan abu aikin da kai shi ne aikin da zai cece ka lokacin da kana neman lada lada kwara ɗai tak kake nema ka cika gurbin da ba inda baka da lada an ce ka je ka nemo inda za ka samu lada baka da shi to lokacin da ka taimaka ma yan uwanka musulmi a cikin halin da suke a nan gidan duniya to wannan taimakon da kai za ka je ka same shi ranar gobe kiyama to amma duk wannan ba mu la'akari da shi duk wannan ba mu la'akari da wa'innan abubuwa da kwata-kwata mu kawai gara mu ci mu sha mu sa sutura mai kyau mu hau mota wadda ta dace mai kyau amma dan uwan musulmi shi kuma yana cikin wannan yanayi sai mu gani ga yanan ya tara iyali iyalin nan da ya tara yana da yayaye sai mu gani ga dan dan shi nan dan dan yana da kwakwalwa Allah ya hore mashi basira yana da basira sosai to amma me ya gama makaranta kila makarantar gwamnati ya yi makarantar ba kuɗi ake biya ba ya gama wannan makaranta ɗin ya gama marhalar primary ya gama marhalar secondary school to ya zo zai hau mataki na gaba na karatun shi amma iyayen shi ba su da kuɗin da za su taimaka mashi wannan karatu ɗin kai kuma alhalin kana da wannan kuɗi ɗin amma ba za ka iya ɗauka ba sai a ɗauka ba ka iya ɗauka ba ka tallafa ma wannan bawan Allah ɗin ɗan ɗan shi ya ci gaba da karatu wanda mu mun riga mun sani idan muka tarbiyyantar da wannan yaron muka ba shi ilimi to an ce dama yara manyan gobe to gobe in allah ya kai mu za mu ga mi yaron nan zai zama zai taimaka ma al'umma ne wannan abin da kai da ka taimaka mashi din nan yaron nan ya samu ya ci gaba da karatun shi to zai taimaka ma al'umma ne to amma sai mu gani gashi nan yaro ɗanɗan talaka ne ko kuma yaro baban shi baya da hali amma ga yaro yana da kwakwalwa yaro yana da kwakwalwa Allah ya hore mashi basira sai ka ji an ce ka ai wani har tsoron kwakwalwar shi ake saboda abu kaɗan za a faɗi sai a kamar yaro baya jin abun baya jin abin da ake cewa amma me yana nan yana sauraron menene ake cewa ko a misali a ce a cikin aji za a ga wani yaron kamar yana, wasa ne amma ba wasa yake ba hankalin shi yana nan wajen malami abinda malami yake magana a kan shi dan da malamin zai ce wani kana wasa ne ko ina karatu to me na ce zai ce ai malam ba wasa nake ba gashi gashi abin da kace kawai sai ya fara zubo karin bayani to dan Allah ya za a yi murƙa yin asarar irin wa'innan yaran wa'inda muke da su suna nan yara wa'inda muke da su iyayensu ba su da halin taimaka masu su yi karatu sai dai a tura yaro shawo ya ta ya tsaron shawo a ce je ka abu kaza kai ne je ka yi tela saboda me yaro iyayen shi ba su da abin da za su taimaka mashi to amma da zarar kai da kanka ba sai an ce ka yi ba tun da ka mallaki hankalin kanka ka riga ka san menene ya kamata ka sani cewa wannan abin taimakon nan da za ka yi guziri ne wanda za ka yi ranar gobe kiyama idan ka taimaka ma wannan bawan allah ɗin to za ka ga wannan taimako ranar za ka yi alfahari sosai sai ka yi alfahari tun a nan duniya wannan yaron za a alfahari da shi saboda yanzu idan yaro ya zama likita kun ga ba karamin taimaka ma al'umma zai yi ba sosai zai taimaki al'umma to amma an bai yaro ga kwakwalwa an mai kwakwalwar shi ta riga ta lalace saboda me iyayen shi ba su da karfin da za su taimaka ma wannan yaron ya taye karatu kai kuma kana da shi baka taimaka ba to amma ita shi wannan taimakon da ake cewa kada fa mutum ya taimaka ɗan kuma kuma ya je yana wa mutum gori ba haka ba ba a so mutum ya taimaka ma bawan Allah wani ma zaka gani in dai mutum saboda Allah yake abin shi to zaka ga idan mutum ya yi abin zai ce ma wanda ya faɗa ma ya ce da Allah ka faɗi ma kowa me yasa saboda wannan abin da ya ɗauka ya yi saboda Allah ne ya yi shi ba saboda wai a gani a yaba ba saboda Allah shi ne kawai ya yi wannan abin nashi to kada mu zamanto wa'inda idan kuma mun yi taimakon ya kasance kuma mun zo mu nema mutum gori kamar yadda a cikin aya alkur'ani inda Allah ta'ala yake yin magana akan gori inda Allah ta'ala yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu la tubtil sadaqatikum bil manni wal adha Allah ta'ala yana cewa ya ku wa'inda kuka yi imani su waye waɗanda suka yi imani ya ku waɗanda kuka yi imani ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku kada ku bata sadakokinku da gori ma'ana kada mutum ya ba da sadaka shi mutum ya ba da kuɗi ya ba da infaƙi sannan ya zo wanda ya ba ɗin nan ya zo ne mashi gori wannan aya a cikin suratul baƙara ce aya ta 264 nan ne Allah ta'ala yake wannan magana kada ka ba da dukiyarka kada ka ba da sadakarka kuma daga baya ka zo ka nema mutum gori to kun ga kenan Allah ta'ala shi kanshi ya yi hani akan cewa mutum ya daina yin gori idan kai ma mutum abu kai mashi saboda Allah duk abin da za ka yi ma mutum yi mashi saboda Allah kada ka yi mashi gori saboda Allah ta'ala baya son ka yi ma mutum gori to idan mutum ya yi wannan aiki ɗin ya zo ya nemi mutum gori babu lada saboda dama ba don Allah mutum ya yi ba duk wanda ya abu don Allah ba zai zo yana yi ma mutum gori ba ya nemi wanda ya mawa gori ba a'a ba gori amma wanda ba don Allah ya yi ba to shi ne zai zo yana yin gori ko kuma da an zauna guri an taru ai wane yo baka ana kai ai wane na kwanan nan gaskiya alhamdulillah ya tashi daga ai ni nike taimaka mashi kawai sai mutum ya zauna ya fara ai ni nike ba shi abu kaza abu da kaza ma da kuka gani a hannun shi to ni ne mashi ko kuma mutum ya zo ya yi ba don Allah ba kawai don wasu su gani su ce yana yi don wani kawai ya gani ya ce ka ai wane yana da taimako yana taimaka ma wani to wannan abin da mutum ya yi ba lada kwata-kwata ranar lahira ranar tashin alkiyama ranar da kake neman lada wannan aikin da kai idan ka tuna ai na taɓa yin ai ina da lada da yawa Allah ta'ala zai ce ina ai wannan abin da kai ka je wajen wanda ka yi domin shi ka je ya baka wannan lada din ai ni ba zan baka lada ba ka je wajen wanda ka yi wannan abin domin shi shi ya baka lada to shi kawai zai baka lada a wannan lokacin ba zai baka ba saboda shi kanshi ta kanshi yake rana kowa ta kai na kai yake kowa ta kanshi yake yi to kun gani to ya kamata a ce mu zauna mu kanmu nasiha idan muna da abu mu ɗauka mu ba mutum kuna ji dai ga aya mun kawo sannan kuma ga wannan wannan ruwaya wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ce ma wani mutum shi mutumin wanda ya zo wajen annabi to kun ji abubuwan kun ji abin dai da annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗi kuma sannan mun ji aya alqur'ani da take mana faɗakar da mu akan maganar gori kada mu ba da abu mu zo muna yin gori dama in dai ka san abin da zaka ka ba dan Allah zaka ka ba kawai dan kai ma mutum gori zaka da to kan ma ka bashi shine yafi rike kayanka kada ka ba da amma idan ka san wannan abin da zaka ka ba za ka yi ma mutum gori ba kuma dan Allah za ka yi abin nan to ka yi idan ka aikata wannan abin ranar gobe kiyama kai lokacin ka ma manta da kayi wannan abu ka manta ma ka taimaki mutane to ranan zaka ga abu zaka ga lada ka tambaya wannan fata mece ce a ce oh ka manta lokacin da wani bai da abu kaza ka taimaka mashi ko kuma a ce lokacin da dan dan wane yana da gashi ya gama karatun shi mahaifin shi baya da kuɗin da zai ci gaba da yi mashi ɗawainiyar makaranta ka ɗauki ɗawainiyar makaranta shi ba tare da kowa ya sani ba shi kan shi yaron ma bai san wane ne ya ɗauki ɗawainiyar shi ba kawai shi dai yaro ya ga yana zuwa makaranta bai sanya akai ba in ka ce eh na tana ce to wannan ita ce ladan wannan aikin da kai to amma idan mutum ya yi fallo dan saboda wani ya gani to a lokacin Allah ta'ala zai ce maka ai ka wajen wanda ka yi a domin shi saboda ai ba dan ni kai ba ni ba zan baka lada ba in ji Allah ta'ala zai ce ni ba zan baka lada ba saboda ba dan ni kai wannan aiki din ba a'a ka je wajen wanda kai domin shi dan ya gani ya yaba to ya gani ya yaba sai ka je wajen shi ya baka lada shi to ina ma zaka gan shi a wannan ranar ba inda zaka gan shi saboda kowa yana ta kai na kai in ma ka gamu da shi guduwa zai ce kyale ni ni ma ta kai na nike yi ni ma nema nike yi in ciki to kun gani irin wa'annan abubuwan baya da kyau ya kamata mutane su hankalta su gane to a cikin wannan ruwayar dai da muke karantawa akan ita wannan ruwaya wadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da shi wannan mutumin a wanda annabi muhammad yake faɗa mashi to mun ji cewa shi wannan mutumin a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya tambaye shi akan cewa kana da dukiya ya ce eh, ina da ita wannan dukiya kana kana badawa to mun ji menene ita wannan badawar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake magana a kanta badawar nan ita ce mutum ya rika infaki idan wani baya da abu ka je ka taimaka mashi taimakon da za ka yi mashi kakkai mashi don wai wani ko don halin mutum a'a yi mashi don allah idan ka yi mashi don allah ranar gobe kiyama za ka gari ba abu za ka gani ranar gobe kiyama to sai shi inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ka ba da wannan dukiya din sai mutumin ya ce waye kwala sai mutumin ya ce la sai ce waye a'a bai ba da dukiyar ba kawai dukiyar dai shi ya tara ta ne ila yana ta kallanta kenan kawai ya zama mai kuɗi a ce mashi mai kuɗi ya tara dukiya din amma me bai bada ta ba wannan dukiya din ya tara dukiya abin shi amma bai bada ta ba kun gabata da amfani wannan dukiya din shi ba ya son ya mutu saboda duk wanda yake bada infaki yake da infaki don Allah komai mutum zai yi don Allah yana amfani da wannan dukiyar tashi to ba zai so a ce kakka mutu ba zai mutu ba mutum ba zai so a ce ai yau ga ranar mutuwa ka mutum ya rika cewa ai shi bai so ya mutu kwata-kwata mutum ya ce shi bai so ya mutu amma mutumin da baya badawa ya tara baya badawa baya amfani da ita bai yin guzurin ranar gobe kiyama to shine wannan mutumin da idan aka zai ce ai shi bai so ya mutu kwata-kwata ya fi son ya zauna a cikin duniya ba ya son mutuwa kuma bai haƙƙi da gaske shi da gaske yake yi ba ya son mutuwa kawai shi da ya fi son da ya zauna me yasa saboda bai tanadar makan shi komai ba a ranar gobe kiyama rayuwa kawai yake bai tanadar makan shi komai ba to sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa kwala sai shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce famin thamma la tuhibbul mauta to shi yasa baka son ka mutu ku ji fa abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa saboda wannan mutanan ya tara dukiya baya amfani da ita amfanin da baya amfani da ita wani irin amfani bai tanadan ma kanshi ba abin da zai yi gobe kiyama bai tanadan mi ma kanshi tanadi ba na gobe kiyama to shine annabi ya ce shi yasa baka son ka mutu to kun ga annabi ya riga ya fito mana fili akan cewa duk wanda baya son ya mutu to ya tara dukiya bai ba kowa ba ya tara shi kadai bai yi makan shi gurzin rana gobe kiyama ba to mutum dole kawai zai ce ba zai mutu ba dole mutum ya zo ya ce ai shi baya son ya mutu to sai annabi ya ce mashi ai shi yasa baka san ka mutu tunda dama ya riga ya tara dukiyar shi bai yi amfani da wannan dukiya ba dole ya ce ba zai son ya mutu saboda ko ya san ko ya je can guraren ba abin da ya tanadan makan shi shi kenan to wannan wace irin rayuwa ce wannan wani irin yanayi ne wannan wanda irin hali ne dukiyar da a nan duniya ka same ta a nan duniya kuma za ka batta kuma Allah ta'ala yana jarabtan mutum ne saboda Allah ta'ala ba ta kowane yanayi yana jarabtan mutum za mu ga wani ya yi kuɗi tun daga farkon rayuwar shi za ka ga mutum yana da kuɗi sosai to amma me daga baya sai ya zo ya kasance baya da kuɗi ya talauci kaman ba shi ba ce ka ai kamar ba shi bane ba yake da motocin nan duk motocin nan fa daga gani nashi ne amma yanzu baya da shi sai dai ma ya je wajen wani ya ce dan Allah ya taimaka mashi to kun gani wannan jarabawa ce wanda Allah Allah ta'ala yake ma bayansa kuma Allah ta'ala shi ne yake shiryar da mutum idan mutum ya so ya shirya Allah ta'ala zai shiryar da shi idan mutum ya so ya ɗauki infaƙi ya bada mutum zai iya ɗauka ya bada saboda kuɗin shi ne dukiyar shi ce duk yadda ya so zai yi da ita in ka so ka ɗauka ka bada in baka so ba ba za ka ɗauka ka bada ba to mun dai riga mun ji abinda ita wannan dukiya ɗin take jawowa saboda mutane da yawa akwai wani mutum ma da zaka iya gani gashi lokacin ya zo zai mutu lokacin mutuwar shi din ta karatu an zo za a zara amma ihu yake da an ce ka ce la ilaha illallah ba ya iyawa wani kawai dai ka da yana kudi na saboda akwai wani akwai malamanmu da suke ba mu wani labari sun ce wannan abin ya faru sun riga sun gani akan idinsa akai akwai wani bawan Allah da zai rasu yana da dukiya sosan gaske wasu dukiyoyin ma ba a san yana da su ba sai bayan da ya rasu sannan aka rika zagulowa a lokacin da ya zo mutuwa din nan ana cewa ka ce la ilaha illallah cewa yake kuɗi na ce la ilaha illallah cewa yake kuɗi na ban san in mutu kuɗi na wayyo kuɗi na ga abin da ake cewa ya ce ana cewa ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah amma cewa yake shi ina lokacin ba yanda za a yi ce wannan abun kawai shi tunanin shi kuɗin shi dukiyar shi dukiyar da daga lokacin da aka zara wannan ran nashi shi kenan sarrabu sarrabu sun da wannan dukiya ɗin to yan uwa ya kamata a ce mu tashi mu zage damtse mu ga wani irin taimako ne za mu riƙa yi ma al'umman musulmi wani irin taimako ne za mu riƙa yi ma makwabtanmu waɗanda ba su da abu ba wai mu tara kuɗi ba mu ne mu kai mutum ishirin hajji wannan hajjin da kake kai mutanen nan mutum ishirin za ka ɗauka kai su hajji a ce ai alhaji wane ne ya biya kuɗi wallahi ba ta da amfani ma damar da makwabcinka yana cikin yunwa yana hali wanda shine yake buƙatar taimako amma baka taimaka mashi ba ka kwashi mutane sama da ishirin ka kai su maka ko kuma kanka a ce zuwan ka nawa a ce a ai zuwa na goma ko zuwa na biyar kai kana ganin kana alfahari da wannan zuwan naka da kake to wallahi wannan zuwa makkan da za yi da kuɗin nan da zaka ka ɗauka ka je makka ka ɗauka yaran da suke da karatu Allah bai saboda iyayensu ba su da hali ba su samu suka wuce gaba suka je suka yi karatu ba ka taimaka musu makwabcinka baya da shi ka ɗauka ka ba shi duk cikin wannan kuɗin da ka tanada za ka kai wasu makka ne ko ko kai da kanka za ka je maka ka tanar to ya fi wannan zuwa makkan da za ka je kai to yan uwa a nan nike mana nasiha kamar yadda wannan ruwaya ta zo a nan ne muka zo ƙarshen wannan zaman namu insha Allah sai kuma wani lokaci idan Allah ta'ala ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Oh.